yuhita da bi samsa wastamsaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ɗaya ga watan safar hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da da da hudu arba'in uku, wanda ya yi daidai da bi ga watan september shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiyya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi hadisi na haddasani abdullahi bin muhammad نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر هو العقدي حدثنا همام عن أبي حمزة الدبعي قال كنت أجالس ابن عباس أنكر أولك أبي حمزة الدبعي yake cewa na kasance ina zama tare da abdullahi dan abbas radiyallahu an bi makka a makka fa akhazatni al-humma sai malaria wato masassara sai ya kama ni an gane wannan ai sai masassara ya kama ni fa qala abridha anka bima'i zamzama sai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu sai ce ka sanya yashi a gare ka da ruwan zamzam ka sanya yashi a gare ka da me da ruwan zamzam fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhuma min fahi jahannam masassara yana daga cikin huci na jahannama fa abriduha bil ma ku sanya ya shi da ruwa aw qala bima'i zamzam ko kuma manzon Allah ya ce ku sanya yashi da ruwan me da ruwan zamzam shakka hammam hammam yayi shakka kaga idan an ce da ruwan zamzam idan mutum yana masassara kenan ko da an sanya wannan ruwa da muke amfani da shi ba zai sauki ba kenan amma fa abridu habil ma ku sanya yashi da ruwa kowane ruwa yana tasiri idan mutum yana da matsala na masassara to ainihin idan jikin ya ɗauki zafi idan ka sa ruwa a jikinka za ka samu sauki an gane ko? to daga idan jiki ya idan misali mutum na rashin lafiya za ga likitoci sun ce a samu ainihin tawul ina ta samu tawul a zoma shi a ruwa a ringa gogawa a jikin mara lafiya to wannan gogawan da ake a jikin mara lafiya yana kawo sauki ga mara lafiya kaga wannan magana manzo sallallahu alaihi ya faɗe shekara dubu ɗaya da wani abu da ya wuce ko amma kuma likitocin wannan zamanin sun fa'idanci da wannan magana na manzo sallallahu alaihi wasallam suna aiki da da wannan magana idan masassara ya zo tsananin zafi ya zo to sukan yi amfani da ainihin wannan ruwa na sanyi domin a huce wannan zazzabi din an gane ko idan mutum ya huce wannan zazzabi in ya so daga baya sai kuma ya sha magani domin wannan ruwa din ba zai warkar da wannan ciwo gaba ɗaya ba amma yana huce zafin zazzabin ne an fahimce ni ko to kaga an ce nan wajen masassara yana daga cikin mai yana daga cikin huci na jihannama ku sanya yashi da ruwa to anan wajen malamai suka ce to wannan hadisi yana daga cikin mafi girman hujja na cewa wato jahannama har ga an halice shi ko yana daga cikin wato mafi girman hujja wanda ahli sunna suke kafa hujja da shi kuma suke raddi da shi ga mutazilawa masu cewa da aljanna da wuta ba a halice su ba yanzu sai nan gaba ne za a halice su to shin da a ce ba a halice su ba zai yi kuma a ce masassara na daga cikin hucin jihannama? an ce masassara yana cikin hucin jihannama. akwai jihannama? a ina hucin ke fitowa eh kaga daga jihannama? kenan jihannama arga an yi mai yawwa to wannan yana daga cikin dalili wanda da yawa daga cikin ainihin yan biri ba sa son hadisi wato idan suna so su kore wani al'amari sai su ringa fada da hadisi hikiman fada da hadisi suna so ne su gina hukunci na san rai wanda in sun gina wannan hukunci na san rai ba ka da wani hujja da za ka iya kawo musu tunda sun riga sun kawo ma cewa hadisi akwai alamar tambaya a cikinsa tunda akwai alamar tambaya a cikin hadisi to kaga mutum ba zai kawo hujja ba babu wani dan bidiya a duniya face yana kin hadisi sai dai wani dan bidi'an nashi ya fi ya fi ya fi karfi ne akan na wani kun ga dai wannan hujja ne mai karfi amma zilawa jahamiya gabaki ɗaya suna inkarin ainihin cewa jahannama an halice shi ko ba halice shi ba na'am حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج يبشي رافع بن خديج يا بن لاباري رضي الله عنه نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبشي ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا شوى الحمى من فور جهنم واتو مسسرة yana daga cikin huci tafasa na jahannama fa abriduha ankum bil ma ku sanya yashi a gare ku da ruwa kaga tunda an ce a sanya yashi da ruwa in an sanya kowane irin ruwa zai yi tasiri amma ruwan zamzam min babi aula an gane idan mutum yana ciwo masassara yayi yi amfani da ruwan zamzam an gane yanzu ba a jikinsa to insha Allah zai fi samun ainihin sa'ida na'am حدثنا مالك مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام عن أروى عن عائشة رضي الله عنها عن كربودة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يجي الهمة من فيه جهنم مسسرة هنا دقى تكون هوتين جهنم فأبردوها بالماء كسانيا ياشد الروا حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhumma min fahi jahannam masassara yana daga cikin huci na jahannama fa abriduha bil ma ku sanya yashi da ruwa حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كربو دك أبي هريرة الله يقارى مش يدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زنقيرا صلى الله عليه وسلم يأتي ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وتنكو نجونيا جزئي ne daga cikin juzi'i 70 daga cikin wutan jahannama an kasa yayi wato idan an kasa an kasa wutan jahannama juzi'i saba'in to wutan duniya ɗaya ne cikin saba'in one over seventy ne na batan gano wannan wato kowa ya san zafin wutan duniya to zafin zafin jahannama wato ɗaya a wato wannan zafi da muke gani din nan to na jahannama ya ninka zafin duniya da ainihin saba'in kashi saba'in na fatan gani shi wannan ɗaya ne cikin saba'in kawai to na nama ya nannin kashi so saba'in misali to me za ku ce kenan kenan kaga wutan nama yana da tsananin zafi sosai to wannan kamar ana yi mana ishara ne cewa ba lallai fa idan mutum ya kafirce wa Allah ko mutum ya yi laifi da ya cancance shiga wutan jahannama to lallai za a ninka mai azaba ninkin ba ninkin akan irin zafin da yake ji akan wutan duniya yanzu idan an ɗauki ɗan adam aka wurga shi a cikin wuta mai yake faruwa gare shi eh? zai ƙone ko? Hmm. to kaga ka duba irin wannan ƙonewa da yake ciki to ina kuma da an ce an ninka zafin so eh ai in akwai abin da ya fi ƙonewa mako to da ya yi saboda haka wannan wuta naku juzi'i ne daga cikin juzi'i saba'in daga cikin juzi'i na wutan jahannama ila ya rasulallah aka ce ya rasulallah in kanat la kafiya lalle wannan ya kasance ya isa ya to azaba ga kafirai wannan magana wannan magana na cewa juzi'i saba'in ne ya isa ya to azaba mai tsanani ga kafirai gaskiya qala fuddilat alayhinna bi 99 juz'an yace an fifita su an fifita an fifita su akan ta da ainihin juzi'i 60 da nawa da tara ko hmm. tunda an ce ai ainihin wutan duniya ɗaya ne to a cire ɗayan kaga kullu hunna mislu harriha kowanne daga cikin su misalin zafinta ne kowanne guda ɗaya misalin zafinta aka ƙara ninka wani akai aka ninka wani akai aka ninka wani akai har da tara me kuke tunani kaga shi kenan wajibi ne musulmi ya ji tsoron wutan jahannama an gane duk mutumin da yake da imani in ya ji wannan ya kamata ya nisanci duk wani abu wanda zai sanya ya shiga cikin wutan jahannama wa iyaz billah ballantana ma kuma a ce ya dawoma cikin wutan jahannama idan mutum yana shirka irin wannan bakin azaba fa zai fuskanta in mutum na shirka idan mutum na kafirci zai shiga cikin wannan azaba ya dawoma cikinsa har abada idan ko mai sabon Allah ne in ya shiga to lallai zai fuskanci irin wannan azaba gwargwadon kwanaki ko gwargwadon shekarun da aka sanya zai zauna a wutan jahannama to kaga wannan inda mutum mai imani ne ya kamata ya shafa ma kanshi lafiya wa iyaz billah na'am eh. an قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو وسمع yukhbiru an safwan bin ya'la wato ya ji ada yana ba da labari daga Safwan bin Ya'la an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u 'ala al-minbar daga mahaifinsa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karantawa akan minbari wa nadaw ya malik li yaqdi alaina rabbuk hmm. sun yi kira su yan wuta da bala'i yayi bala'i da azaba yayi azaba sai suka yi kuwa ya malik li yaqdi alaina rabbuk ya malik ubangijinka ya mana hukunci ubangijinka ya kashe mu huta kawai an gane da suka ci azaban wutan jahannama ya tsananta sosai sai suka kira mai tsaron wutan jahannama shine malik suka ce dan Allah ya gaya ma ubangiji kawai ya kashe su huta kawai sun gwammace kawai su mutu da wannan azaba da suke fuskanta sai Allah ya ce mai qala innakum makisun sai Allah ce lalle ku ba ba za ku fita a wutan jahannama ba tunda ku kafirai ne innakum makisun lalle ku masu dawwama ne a cikin wannan wuta za a yi muku azaba na har abada babu fita a cikin sa an gane to kaga menene hikiman kawo wannan dan ya nuna mana akwai mala'ika na musamman wanda aka da aikin shi shine yana kulawa ne da wutan jahannama ana kira shi malik hmm. na'am حدثنا علي حدثنا سفيان عن العامش عن أبي وائل قال قيل لأسامة أن شيء أسامة رضي الله عنه لو أتيت فلانا فكلمته da ka je wajen wani ka yi mishi magana an gane mutane suna ta yawan magana kan wani da ka je wajen shi ka masa nasiha ka gaya masa gaskiya akan irin kuskuren da yake aikatawa qala innakum latarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum yace lalle ku ku kuna ganin cewa kuna zaton cewa ni ba zan masa magana ba sai na jiyar da ku idan zan masa nasiha zan masa nasiha sai na zo gaban ku na faɗa ka san tunanin mutane idan ka kira wani mutum ka mai nasiha kai da shi ba nasiha ba ne suna so ne ka zo gidan rediyo ko ka zo gidan talabishin ko kuma ainihin ka rubuta a jarida cewa ina kiran wani ya ji tsoron Allah zinan da yake ya dena nasiha ne ko kin mutunce eh? ina kiran wani azzalimi ne shi yana sace dukiyar mutane ya ji tsoron Allah ya daina sace dukiyar mutane ko Allah ya kona shi wannan nasiha ne ko to su gama garin mutane a irin tunanin amawa nasiha mai faɗin gaskiya shine wanda zai zo gidan rediyo ko wanda zai hau ainihin mumbarin wa'azi ya ɗaga murya ya kira sunan mutum ya kai wani kai ɗan luwaɗi ne ya kai wani kai azzalimi ne ya kai wani Allah ya tsine maka baka gyara ba an gane to sai su ce gaskiya malam wani akwai faɗin gaskiya amma menene ya sanya wato abin baya damun su dan ba su aka wa ba da yanzu zan zo wannan masallacin in kama sunan ɗaya daga cikinku in tona asirin shi kan kurakuran da yake yi in ce kuma ina gaya ma gaskiya da kaji tsoron Allah wa'azi na ma da kuke tunani ka ɗauka cewa kai ne na kira na ce malam duhu kana yin kaza kana yin kaza eh lalle in baka daina ba a gaban jama'a na gaya ma gaskiya ne ga mutane suna ci in baka daina ba Allah zai tsine ma shin a tunaninka za ka ji daɗin wannan nasiha haka gode mun ka gyara ko za ka zamanto ɗan adawa za ka zamanto ɗan adawa ina ba ta gane wannan to ko kun san wa ake cewa ya je wajen shi shi usama bin zaid an radiyallahu anhu an ce ya je wajen wani da ka je wajen wani ka yi masa magana ka yi masa nasiha wane ne wannan wanan wannan abin ya zo mubham to akwai ruwaya a cikin sahihi muslim da ya bayyana da wannan wani Shi shine da ka je wajen usman bin affan radiyallahu anhu hmm. kai masa nasiha bi ma'ana da ka je wajen amirul mu'minin shugaba da ka je ka masa nasiha da ka je wajen shugaban ƙasa buhari irin abubuwan da ke faruwa a najeriya nan da wasu abubuwa ka je kai masa nasiha mana ina fatan gane wannan to shine sai yake cewa innakum latarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum hmm. shin ku kuna tunanin cewa ni bazan masa magana ba sai na ciyar da ku al-allama ibnu bas Allah ya masa rahama amin yana cewa in za ka yi ma shugaba nasiha kada ka yi masa a gaban jama'a in za ka yi masa nasiha ka yi masa tsakaninka da shi ka kama hannunsa ka kaɗaita da shi ka gaya masa gaskiya duk dacinta kada ka boye masa komai ko da shugaban zai ji haushi ka gaya masa gaskiya amma kuma ka gaya mai gaskiyar nan kada ka zo ka ce to mutane ku da na je abuja na samu shugaban kasa buhari na gaya mai gaskiya har sai da ya kuka muna wasa ne na fatan gane ai na samu shugaban kasa na masa kace-kace na nuna mai ji tsoron Allah kayi zalunci kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza Allah zai kona kamar gyara bai na ta kuka to wannan yin haka din ɗabi'a ne na masu riya ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne wannan kun gane wannan ai to wannan magana na usman na ainihin usama magana ne wanda ya fito daga bakin salaf magabacinmu cewa in za ka yi nasiha ga shugaba in ka masa nasiha ba sai ka zo ka gaya ma jama'a ka yi ba Ku fahimci wannan ko ina ganin shugaban ƙasa na zamanin siyasa wajen 1979 ne yi wata shugaban ƙasa shehu shagari lokacin da mala abuwa gumi ya rasu shi ne yake ba da labari yana kuka ya ce ainihin mai masa nasiha ya rasu ya ce wallahi duk abin da ya aikata na kuskure sai malam ya masa wasiƙa ko ya masa waya ya gaya masa cewa ya ji tsoron allah ya gyara amma har malam ya bar duniya bai taɓa cewa ya ma shehu shagari nasiha ba kuma ce wani aiki shi shehu shagarin da kansa ne yake gaya wa duniya cewa malamin gumi kawai kullum nasiha ya ce duk sanda ya ga malamin a gidansa da ke malam na yi laifi ko ba wai malam ya zo maula ba ne ka sa akwai malam da zara an gashi a sannan maula ne eh? irin wannan shi ne za a ga mutum na ɓoyewa, ku ce ba na nan amma mutumin da cewa an ka ganshi ba wai ko ban kai yake nema ba kawai tsakanin shi da Allah kawai yana faɗin gaskiya ne wannan ba a ɓoye mishi in ka ga mai kuɗi ko wani shugaba kana yin waya yake ɗauka akwai matsala amma kana yin bugu ɗaya ya ɗauka to baka neman komai wajen shi ne an gane wannan ko to saboda haka wannan ƙa'ida ne wanda ya fito bakin usama cewa lallai in za mu yi nasiha ga shugaba ba a fitowa a gidan rediyo ba a fitowa a rubuta a mujalla ba a fitowa a social media abinda wasu mutane suke yi masu da'awan sunna da sunan cewa yin nasiha ga shugaba a fito a social media ya saba ma aqidan salaf aqida ne na khawarij gaskiya kuma ba suna yi dan shugaban ya gane bane suna yin riya ne domin mutanen gari su ce ai jarumi ne malam wani ai malam wani shi kadai ke gaya wa shugaba gaskiya saboda a wajen gama garin mutane zagin shugaba shine gaya mai gaskiya akwai wani wanda ya shahara a nan garin kaduna in yana wa'azi daga nan wajen a kafa ake zuwa can wajen waje ne mai nisa tun daga tudun wada mutane ke zuwa waje mai nisa a ƙasa ko ba su da kuɗin mota saboda yana zagin shugabanni sai su ce tun najeriya gaba ɗaya ba mai iliminsa tun najeriya ba mai faɗin gaskiya ina ba san gane wannan to kaga duk irin wannan gaba ɗaya yana faruwa ga ainihin ɗaliban ilimi kuma mutane sun fi son irin wayannan mutanen inda mahaifinka za a yi wa ba za ka ji daɗi ba inda kai aka yi wa ba za ka ji daɗi ba ka yi adalci mana Yi wannan daga cin abin da ke damuna da mutanen najeriya idan ka ga ɗan najeriya yana ihu to abin ya shafe shi ne in bai shafe shi ba za ka ga yana ta ƙoƙarin nuna cewa daidai ne abin an gane na gaya ma wani mutum wannan abin bai yadda ba sai da wannan abin ya faru na kwanan nan na abubuwan da yake faruwa na ainihin cewa an kori ma'aikata da wani ya ji labarin cewa an kori ainihin ticoci ya ce wallahi ba su kware ba ne na ce ɗin ka daina wannan magana mutumin da ya shekara talatin yana karantarwa ka ce bai kware ba duk wani bai iya ba wa'annan da suke karantawa lokaci mai tsawo ka ce ba su iya ba ya ce wallahi ba su iya ba ne gyara ake so a yi dole a yi gyara to ana nan ana nan ana nan shi kuma ɗan kasuwa ne sai aka zo kore shi a kasuwa aka rusa shagon shi haka ya fara kundumo a shar ya ce to ai shugaba gyara fa ke so ya yi yana so ya gyara kasuwa ne yau kasuwa yake so ya gyara shi sa ya rusa ku rinka jin tsoron Allah tunda yana so ya gyara za ka rinka zage shi na ba san gane wannan to za ga wani in ba a taɓo shi ba za ga yana ta kariya to wallahi na san mutumin da wato yana aiki ne a wani waje an ɗauke shi yana samun albashi mai kyau wallahi tunda kullum yana ba shi kariya amma tun da aka kore shi aka dakatar da albashin wannan bawan Allah wallahi shi kenan yace wallahi da ya dauke shi mutumin kirki ashe dan kaza ne to wannan shine dabi'a dan Najeriya dan Najeriya an kana so kai maganin dan Najeriya wato kai divide and rule ka samu wasu bangare kawai kai ta azabtar da su sauran za su goyi bayan ka dan Najeriya kenan dan Najeriya bai duba wannan abin da aka yi mu wani da ni aka wa ba zan ji dadi ba dan Najeriya baya haka an gani kaga nan Najeriya na ihu wato abin ya zo kan shi ne in ya tsallake shi to ya samu uban kowa dan Najeriya kenan an gani wannan ko shi yasan ya zaga ana ta jayayya wallahi wani lokaci sai ta mamaki ai ta jayayya wani ya ce kawai ku dai ba fa son gyara ne ku dai kaza kaza to me wannan magana ba a taɓo bangaren shi bane da zaran an zo bangaren shi ai shi kenan magana ya ƙare an gani ya fara zage-zage kenan ai da ni ba tare da wani ai wallahi sai mun kada shi ai wallahi ya ci taliya karshe a Najeriya da yake ci taliya karshe ai ba wani duk wanda yake kan mulki a Najeriya sai ya ga dama faduwa kila saboda yan Najeriya makwaraita ne zaka iya hada su da 200 in sun yi fushi da kai 200 zai raba ka da su haka ne ko ba haka bane yanzu eh, nan kwanan abin da ya faru yaya wallahi ya ci taliyar karshe da ya gano yan najeriya ɗari biyu duk in an matsa dubu ɗaya eh? an ba su kudin suna ce ya ci taliyar karshe sai ba su kudin taliya ɗin an ba su kudin taliyar wani kuma za a ɗan ba shi indomi kwaya ɗaya da wasu abubuwa wallahi sai ga ana rawan jiki da gudu ake fitowa daga gida ana da an ki fitowa ma daga daga baki aka fito to duk wannan yana nuna muku yan Najeriya inda ma musulunci aka ci wala ba su yi shirin ma musuluncin ba a demokaradiyance ma a lalatattar demokaradiyya ce yadda suke ballantara ma kuma a ce musulunci za a yi ko fahimci wani a ashe zage shugaba ɗan najeriya ke ba yana yi don a gyara ba ne shi ɗan najeriya yana zage shugaba ne in ya taɓa shi amma da shugaban zai gano shi ya ɗan kira shi a sasanta zai shuru an gano wannan ko na'am eh, inni ukallimuhu fi sirr ni ina yi masa magana a ɓoye kun ji magana da ya faɗa mm. ni ina yi ma usman nasiha a ɓoye duna an afka baban la akuna awwala man saka. ba tare da na na wani ƙofa ba wanda ba zan kasance farkon wanda ya buɗe shi ba kun ji wannan magana wani ƙofa ne zai buɗe? yace ba na so in buɗe wata ƙofa. ya zama to ni ne farkon mai buɗe shi saboda haka wato malaman salafiyya da suke cewa ba a nasiha ga shugaba a boye a ba a nasiha ga shugaba a bayyane kada ku yi tunanin malaman salafiya matsorata ne wallahi babu jarumai kamar malaman salafiya ba sa tsoron kowa amma su suna su abinda malaman salafiya suke duk abinda ya zo cikin nassi suna fifita shi akan komai abu ya zo cikin ƙur'ani abu ya zo cikin hadisi to za su ɗauke shi su riƙe babu wani tawili akan shi an gane sannan kuma musamman ma idan sun san hikimansa yanzu menene hikiman cewa kada a yi shugaba nasiha a bayyane mai hikima ana jin tsoron shi ne ba tsoron shi ake ci ba ka ji usama ya gaya mana eh, inni ukallimu hu fi sir duna an aftaha la'a kunu a wala man fatahu ina yi masa magana ne a ɓoye? ba na so in buɗe wani ƙofa. wanda kada in zamanto ni ne farkon wanda zai buɗe ƙofan? shi ne ƙofan fitina wato a ƙa'ida mu 'yan najeriya ba za mu fahimci abin da kyau ba amma waɗanda suke ƙasashen larawa sun san da wannan shi ma kanshi shugaba a ƙasashen larawa da zarar ka masa inkari a bayanin da zarar ka fara zai kama ka saboda larabawa da zarar malami ya fara aibanta shugaba kai azzalimi ne ka ji tsoron Allah ku talakawa mai kuke jira da shi wallahi ba za mu yarda da wannan ba sai mun ɗauki mataki to nan take zai sa a kamo ka kuma ya kulle ka ya batar da kai kenan yasa a kasashen larabawa yana da wuya kaga malami ya fito gaban jama'a yana ta kokarin yin inkari ga shugaba shugabannin sun san hadarin abin in an fara abin yana motsa yana fattafa zukatan talakawa tunda wanda ya faɗi wannan malami ne shi ko malami yana da tasiri wajen ɗalibai hmm. to da zaran malami ya fara wannan cajin ɗaliban suka tafasa in suka tafasa ko da malamin bai ci a ɗauki mataki ba ɗaliban za su ɗauka ƙarancin abin da za su fara wannan shugaba shi ne su raina shi in ya kawo doka su gibi kuma dama mai shugabanci dama bin doka a idan shugaba ya kawo doka a saka gibi to yanzu mai kuma zai iya yi ya ba talakawa umarni sun gibi ya ba 'yan sanda umarni sun gibi akwai talakar da zai mai shugaba dukan tsaya kawai abin da ya ba shugaba karfi shi ne ikon da yake da shi na mulki to idan malamai suka yi wa'azi suka cire wannan ikon ya zama to ba shi da martaba wanda in yayi magana ana ganin shi da dabba duk ɗaya suke to kuna ganin zai iya bada wani umarni a yi kaza ko a bar kaza kaga ba zai yiwu ba hmm. to da zaran an zare an an zubar da mutuncin shugaba kai ma ka duba kanka idan matarka ta rena ka ya'yanka suka rena ka ya za ka yi ka iya sarrafa gidanka ka kawo doka kada a fita aka fita ka kawo doka kada a yi kaza aka yi kai duka kai duka suka ce oho dai ka gama faɗanka to ga tun daga gida za ka gane cewa shugaba a gida duk yayi mazurai suka ce duk abin da ka yi sai dai kai wallahi sai mun yi yaya kuke tunanin shugabancin a gidan zai yi eh zai yi ba zai tasiri ba haka da zaran wato an raina shugaba to shi kenan ƙasa ta lalace kowa zai aikata abin da ya ga dama dama mafi yawan mutane suna jin tsoron shugabanci ne kaga ba sa aikata wani abu na sharri suna ganin kada mu yi kaza shugaba ya mana kaza to shugaba an riga rena shi to a hankali a hankali nan gaba za ka talakawa duk wani doka da aka bayar ta kibi akwai wani gari a nan najeriya ba sai na gaya mana ba akwai wani malami da ya zo ya samu tasiri a cikin garin wadda ma dan hamasa ne sosai da ya samu tasiri a garin an sa doka na hulan kwano cewa duk wanda bai sa hulan kwano ba sai an kama shi to shi malami ya ce kada wani ɗalibin shi sa hulan kwano kaga nan mai alaka tsari a mai shi da gwamna ya kenan akwai mai na akwai shugabanci bigo ya ce mm. kada wani ɗalibin shi ya sa kuma gwamnan ya jaraba ya gani in an kama ɗaliban da ƙarfi suke zuwa su karɓo ɗaliban a wajen 'yan sanda to sai da shugaban ya zo gwamnan kawai haka haka gwamnan ya haƙura har ya gama mulki ya ce wa mutane 'yan sanda da waye a da kama ɗaliban wani saboda an riga an rena wannan shugaban ina ba shan gane wannan sai daga baya aka fara ɗaukar mataki sai daga baya mai jarumta wanda ya ga zai jarumta ya aka ya jajirce a ya yake abin amma sai da ya kasance in za a kama hamma mutane wasu ma wasu ba mabiyan malamin ba ne sai su zo su masu ce su ma shi sai su yi kabbara sai su nemi taimakon malamin ashe da zarar shugaba ya zamanto talakawa sun raina shi to wannan ƙasa ba ta zaunuwa kuma to wannan shi ne dalilin da ya sa aka ce a daina yin inkari a bayyane ga shugaba domin kada a rena wannan shugaba din daga ba idan an rena shi cikin sauki talakawa za su ɗauki makami in suka ɗauki makami za a yi ta yaƙi in ana yaƙin nan ba mu san ƙarshen yaƙin ba na ba san gane kun dai siriya mutanen garin siriya sun raina shugaba ya kawo doka suka bi daga ba suka ɗauki makami yanzu wani shekara tara ana ta yaƙi kuma yaƙin da ake dinna yaƙi ƙarewa talakawa sun fi miliyoyi da suka mutu miliyoyi kuma sun gudu sun bar garin wasu sun rasa iyayensu sun rasa ainihin 'ya'yansu wasu an musu kare dangi amma fa har yanzu shugaban shi ne shugaba har yanzu yakin bai tsaya ba jama'a ana nan ana ta wannan yaƙi, ana ta yaƙi a siriya. ga Somalia samari sun da shugabanninsu 'yan shabab na Somalia suka fito suka yi tawaye ga shugaba shi an daɗe ana ya fi shekara wajen 20 da wani abu zuwa 30 har yanzu ana yakin yakin bai kare ba amma gwamnati tana nan har yanzu ba cire ta ba amma su suke shan wahala talakawa ke shan wahala kenan malaman salafiya da suka ce ai aiki da wannan hadisin tausayin wa suke yi talakawa suke tsoro wanda zai fara shan wahala shine talaka saboda idan an fara barin wuta waye zai fara mutuwa talaka gidajen waye za a rushe talakawa mun to wannan shine abin da ainihin usama ke faɗa ba na so in buɗe ƙofa kada in zamanto farkon wanda zai buɗe ƙofa na fitina ashe in kari ga shugaba a bayyane in baka fahimta ba buɗe ƙofa ne na me na fitina kuma manhaji ne na khawarij ba manhaji bane na ahlus sunna na'am duk wani malami da kaga yana da'awan sunna sai kaga yana fitowa yana inkari to wani in ma jahili ne bai san cewa manhajin khawarij bane ko kuma dama yana goyon bayan manhajin khawarij ko kuma dan ikhwanul muslimin ne ko ya tasirantu da manhaji na ikhwanul muslimin ko dan sururiya ne ko ya tasirantu da manhajin su amma ahlus sunna ɗan salafiya ba sa inkarul alani ga shugaba a bayyana ka an gane wannan ko na'am wala aqulu li rajulin yace ni kuma bazan ce ma wani mutum ba an kana alayya amiran wai dan ya kasance shugaba bazan ce masa ba innahu khairun nas in ce shi ne fiyayyen mutane ba ba da shay'in sami'tuhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan wani abu da na ji shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam wato ba zan ce ma wani mutum ba wai dan ya zama shugaba in ce shi yafi kowa daraja ko mutum na shugabanci ba zan ce shi yafi kowa imani ba ba zan ce haka ba an gano ba ma sami'tuhu min rasulin yaqul yace bayan naji annabi ya faɗi wata magana suka ce bai kashi annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ala Ya yaqul yace naji shi yana cewa yuja'u bir rajul yawm al-qiyama za a zo da wani mutum ranar al-qiyama fa yulqa fi nar sai a jefa shi a wutan jahannama tandaliqu aktabuhu fi nar sai uwar hanjin shi ya bunkulo a cikin wuta in an jefa shi a wuta uwar hanji zai bunkulo fa yaduru kama yaduru al-himar sai ya ringa kewayawa kamar yadda jaki ke kewayawa bi rahahu wato a sa, hmm. yadda jaki ke kewaye an daure shi da igiya yana gudu ya kewaya nan ya kewaya nan to haka zai ringa ihu yana ihu yana kururuwa yana kewayawa eh, istamiu ahlun nar sai yan wuta su taru a kansa fa yaqulun sai ce ai fulan ya kaiwa ne ma me sha'aninka ne alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf ashe ba ka kasance kana umurtan mu da alkhairi ba wa tanhana 'anil munkari kuma kana hana mu abin ki ala kuntu amurukum bil ma'ruf yace na kasance ina umurtan ku da alkhairi wala ati kuma bana zuwa ne in aikata ina umurtanku da alkhairi amma ni bana aikatawa wa anhaakum anil munkari wala ati kuma ni ina hana ku ainihin abin ki amma kuma ina aikata abin kin nan na'am rawahu gundar an shu'ba an al-a'mash eh saka ba duk mutumin da yake da'awan malanta bane malami na gaskiya an gane wannan ku? wani yana da'awan tsoron Allah amma babu tsoron Allah wani yana da'awan taka babu ainihin kirki tare da shi na'am babu sifati iblis wa junudi babun siffan iblis da kuma rundunansa wa qala mujahid mujahid ya ce yuqzafun ay yurmauna yuqzafuna mm. ai za a cefe su duhura duhura din nan ai matsarudin su ababan kora ne daga wuta daga ababan kora ne su aljanu din wasib azabun wasib din nan ai azabun da'im azaba mai dawama wa qala ibn abbas madhura abbas ya ce ma'ana madhura matruda ai matrudan Mm. abun kora yuqalu marida ana cewa shaytanun marid shaytanan marida mm. ai mutamarridan shaytan kangararre ma'ana mutamarridan kangararre battaka battakahu ai qadda'ahu mm. ya yayyanke shi wastabdis E eh, wato ma'ana ka fuzgi hankalinsu kaifa, ka sassauta hankalinsu ka raunana musu hankali bi sautika ko ka rauna wa mutane hankali da sautinka kai shedan bi khailik ma'ana bi khailik ai al-kursan ai barada mahaya dawaki wa rajulun rajala ai eh, ma'ana ma'ana wa rajul nan ai ar-rajala wato ma'ana dakaru masu yakin ƙasa. kasa wahiduha rajulun wato guda ɗaya shine rajil rajil mufrad hmm. rajala shi ne jam misal sahib wa sahabin hmm. sahib shine mufrad sahabin shine jam'i wa tajir wa tajirin at-tajiri da kuma tajirin wannan shine jam'in shi la ahtanikanna wato la astali la astasilanna hmm. ai zan tumbuke la ahtanikanna zuriyatahu illa qalila hmm. ai zan tumbuke zuri'ansa sai dan kadan qarinun shaytanun shine shaytanun حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم منذ صلى الله عليه وسلم سجري وقال الليف أن يوم النبي سجري من ذا الله الله يتشمي والله يعذبك من الناس Allah zai kare kaga mutane zai yi amin sihiri anil qatl Allah fa ya ce ya kare Allah ya kare ka daga mutane kenan in muka ɗauki wannan aya wallahu ya sibuka minan nas babu wani cutarwa da mutane za su iya mai an karibin wala an ba'i eh? Allah zai kare shi daga mutane ko zagi ba za su iya mishi ba eh in suka zagai Allah bai tsare shi ba ke su daga in an zagai zai cutu an gane wannan dan Allah ya ce ma annabi wala tahzan alaihim wala takufi Daiki daiqin mimma yamkurun kada kai bakin ciki gare su ya rasulullah kada ka zama to cikin kunci daga makircin da suke maka inna allaha ma allazina taqaw ladina hum musinun lalle Allah yana tare da masu jin tsoron Allah da kuma wanda suke kyautata ayyukansu wannan waje kaga wallahu ya asibuka amma muka dauke shi mutlak kenan Allah zai kare annabi daga zagi zai kare annabi daga cutarwa an gane kaga anan wajen duk inda muka an zagi annabi zaka ce duk hadisin da yazo an zagi har ce ƙarya ne sannan kuma an sa ma annabi mahaifa yana sallah aka samu mahaifa aka shaƙe shi da shi an yi mai mai wajen an cutar da shi hmm. to menene fassarar wallahi ya sumuka minan nan? sai daga shi nan an cutar da shi sannan kuma manzan Allah a yakin badar wato an fasa mai kai an karya mai haƙori har ma a wato jini na ta zuba hayo suka mai takalmi manzan Allah ke cewa kai kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum wa kasaru rubaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah yaya Allah zai bada nasara ga mutane da suka yi annabin su rotsi suka fasa mai kai suka karya mai haƙori alhali yana kiransu zuwa ga Allah an gane yayi yaya Allah zai ba su nasara irin wayannan mutane to kaga anan ya cutu ko bai cutu ba an fasa mai an wato an fasa mai kai an karya mai haƙori ga jini na zuba cutarwa ne ko ba cutarwa ba cutarwa ne to menene ma'anan wallahu ya asimuka minan nas kenan eh, manzo sallallahu alaihi wa sallam ya je da'if da ya je da'if yana yin da'awa lokacin da wato kafiran maka ba su amshe shi ba sai ya je wajen kishiyoyin su mutanen da'if sai kai musu ziyara wato ya tallata musu da'awa ta tauhidi sai ainihin mutanen ɗaya suka sanya ƙananan yara da mahaukatansu suka yi ta jifan shi suka ji masa ciwo an gane wannan ai har ma Allah ta'ala ya aiko malakul jibal cewa ya Muhammad Allah ya ga abin da mutanenka suka yi baka ya Muhammad ka faɗi duk abin da kake so in kana so ne dutsen Madina gaba ɗaya a ɗauko shi dungurungun a wurga musu a halakar da su da shi za a yi annabi ce la ina so Allah ya fitar daga cikin zuri'ansu wanda zai bauta ma Allah kada a yi haka a wajen ya cutu ko bai cutu ba ya cutu to ma'anan me ma'anan wallahi azimuka minan nas zaman suna kawo hujja da shi akan cewa shi ne hujja cewa ba za a mai sihiri ba Allah da ya ce ya tsare shi daga koma me yake nan ko to amma kaga da wannan nasi da muka fahimta mun gane za a iya zagin annabi cutarwa ne hmm. za a iya mai kazafi cutarwa ne za a iya ji mai ciwo cutarwa ne kuma idan har za a iya ji mai ciwo to ya magana dan an mai sihiri da cutarwa ne ko annabi a matsayin shi na mutum Allah ya ce kul inna ma ana basharu mithlukum ka ce musu ni mutum ne misalin ku wajen halitta yuha ilayya sai dai bambanci na da ku ana mun wahayi saboda wahayi yasa ne muku fintin kau saboda haka ni din nan duk abin da za a iya wa dan adam za a iya mun sai dai abin da Allah ya wari abin da nasi ya wari saka nasi kuma ya tabbatar cewa an yi wa annabi sihiri kai ko sai ka kawo ayan nan wallahu ya asibuka minan nas daga sihiri ne kawai Allah ya tsare shi to Allah ya tsare ka daga mutane me ma'anar wallahu ya asibuka tunda Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu min alkhairi wa ma masaniya su da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ba zan yadda wani mummuna abin shafe ni ba daga cikin mummuna abu akwai zaki daga cikin mummuna abu akwai ainihin wato kazafi daga cikin mummunan abu akwai ainihin wato a sari mutum a ji mai ciwo ko daga cikin mummunan abu akwai sihiri na biya ce da na san gaibi ba zan yadda wani mummunan abu ya shafe ni ba Tun da ban san gaibi ba zai yi wa mummunan abu ya mai ya same ni kun gane wannan ayi to menene illa dan ayi wa annabi sihiri Tun da dai ana iya kashe annabi ko ba za a kashe annaba ba wa ma muhammadun illa rasulun karkalar min kabrin rusul afa in mata au kutila kalabtu ala aqabikum muhammadu ba wani bane face manzo manzani da yawa sun wuce gabanin shin idan manzo ya mutu ko aka kashe shi za ku juya ku bar addini ashe za a iya kashewa manzo amma nan wallahi asmuka minan nas ai anil qatl Allah ya kare ka daga mutane kasu kashe ka har sai ka isar da sako ba mai kashe ka an gane shi wannan aya wallahi ya suka minan nas kamar yadda malaman tafsiri suka yi magana game da abin da ya shafi kisa ne amma duk wani nau'in cutarwa fa amma annabi shi sa Allah yake ta ba annabi hakuri wasbir wa ma sabaruka illa Illa. wala tahzan alaihim wala taku fi daiqin mimma yamkurun wasbir sabran dalila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba hmm. ko wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud idh nada wa huwa mazlum gashi nan gashi Allah yake ba shi hakuri saboda in kaga an ba mutum haƙuri, an tuce shi ne ya yi. saboda haka ana iya wa annabi sihiri sai dai wannan sihiri ba zai yi tasiri ga manzancinsa ba malamai magabata sun yi jima'i ko da an mai sihiri ba zai yi tasiri ga isar da sako ba yasa duk da sihirin da aka mai ya ci gaba da isar da sako haka shan rayuwarsa babu abin da ya ragu an gane wannan ko wa lai wato an aisha ko lai ya ce kataba ilayya hisham annahu sami'ahu wa wa'ahu cewa hisham ya rubuta wasiƙa gare ni cewa ya ji kuma ya haddace an abihi an daga mahaifinsa daga aisha ta ce sihirin nabi sallallahu alaihi wasallam an yi wa annabi sihiri hatta kana yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'a har ya zama to ana sunanta mai cewa wai annabi ya aikata wani abu wa ma yaf'alu eh bai aikata ba sai annabi kamar ya aikata wani abu alhali bai yi ba hatta kana zata min da'a wa da'a har ya kasance wata rana sai annabi yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a dama idan amma mutum sihiri bai mafita shine mutum ya koma zuwa ga Allah annabi yayi ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah ya Allah kaga halin da nake ciki ya Allah ka fitar da ni ba wai zuwa wajen boka bane ko zuwa wajen matsafa wani daga an bai asiri zai kai shi wajen miyakun malamai matsafa to mutumin da yake da tauhidi da zaran sihiri an bai sihiri ya koma zuwa ga Allah in kana da zuciya mai ƙarfi da tauhidi insha Allah Allah zai kawo ma mafita na maqala sanan sai annabi yace a sha'arti anna Allah aftani fi ma fihi shifa'i yace Aisha shin ko kin san lalle Allah ya mun fatawa da abinda zan samu waraka Allah ya riga ya gaya mun abinda in na karanta zan samu waraka a cikin sa atani rajulani mutane biyu sun zo wajena fa qa'ada ahaduhuma inda ra'asi daya daga cikin su ya zauna a wajen kaina wal akhar inda rijlayya ɗayan su a wajen na wato mala'iku suka zo kan wa mala'iku suka zo kan siffan mutane na'am fa qala ahaduhuma lil akhar sai ɗayan su ce ma ɗayan ma waja'u rajul wai menene ciwon mutumin ne shi mutumin sai rufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene ciwon da ke damun shi fa qala madbub sai sai ɗaya ce a an mai sihiri ne ma'ana mardud kenan an masa sihiri ne ala wa man tabbahu to wane ne ya masa sihiri ala labidu bin al-a'sam yace wani ba yahude ne mai suna Labidu bin al-a'sam hmm. dama yahudawa suna yin asiri ala fi maza yace a cikin mai suka mai sihiri ala fi mushtin wa mushaqa a cikin wani kum da kuma gashi wato da kum din shi kum din manzon Allah da kuma gashin sa aka hada aka masa sihiri za ga wani lokaci masu asiri suka ɗauki gashinka ko su ɗauki tufafinka sai ga mutum ya shanya kaya sai ga bai ga kayan ba ko kuma ka shanya kaya sai a dan yanki wani abu a cikin kayan an gane wannan ko to an je an kai wa boka ne zai yi asiri da shi ko kuma a ɗibi ƙasan da kake takawa in kana tafiya ba takalmi sai a ce sawunka ake so a ɗibo sai a ɗibo sawunka a kai wa boka to shi ma sun ma annabi sihiri a cikin kum da kuma gashi eh wato fidal atin zakarin da kuma jaka jaka na hudan dabino wanda yake namiji namijin hudan dabino an gane yayi jaka na hudan dabino shi wannan dal'i a jufu din nan wani lullubi ne wanda yake lulluba ainihin hudan dabino shi da kaman jakan shi na batan gane ala fa aina huwa to sai shi dan yace wai ina ina abin yake ala fi bir zarwan ya ce an je an binne shi ne an wurga shi a cikin bi'ir zarwan a wani rijiya aka je aka wurga wannan kum ɗin da kuma wannan gashin da wannan hudan dabino da kan dabino ɗin nan an gane ko aka je aka lullube shi a wajen aka wurga shi a rijiya fa kharaja ilaiha annabi sallallahu alaihi wa sallam maraja'a sai manzo sallallahu alaihi wa ya fita zuwa ga wannan rijiya sa'annan ya dawo faƙalar da aisha hina raja'a sai ce wa aisha radiyallahu anha lokacin da ya dawo nakhluha ka annahu ru'us ash-shayatin wato iccen dabinanta wato iccenta iccenta wato kaman kan shedanu manya manya itatuwan wato shi wannan inda aka yanko wannan hudan dabino din iccen kaman yanda ka san kan shedanu manya manya fa qultu istakhrajta sai ce ya rasulullah shin ka ne muka fito da shi ka ne muka fito da wannan abin da aka ma sihiri da shi fa qala la yace a'a amma ana faƙar shafanin lahu amma ni yanzu dai Allah ya warkar da ni sihirin nan wato an riga an warware shi A gane kenan wani lokaci sihiri ba sai lalle an tono inda yake ba in kai sa'a akwai abin da za ka iya karantawa sai ka ga ko da an binne shi insha Allah sai je ya lalace kaga nan wajen manzo Allah bai fito da shi ba bai ma nemi ya fito da shi amma an je an lalata shi wa kashitu an yusira zalika ala an-nas sharra kuma abin da ya sa ban fito da shi ba ina jin tsoro kada ya motsa wa mutane sharri ne an gane ina jin tsoro kada ya motsa da mutane sharri na sai manzo Allah ya sa aka yi mai aka binne rijiyan wato rijiyan gaba ɗaya aka binne shi gaba ɗaya aka daina ɗiba ruwa a wajen dan kada ya zama to fitina ga mutane a ce rijiyan da aka yi ma annabi sihiri kun gane kaga an ma annabi sihiri kuma an karya wannan sihirin eh saboda haka a aqidan ahlus sunna akwai sihiri Mm. sihiri tabbas akwai shi ana jin tsoron sharrinsa kuma sannan ana neman tsarin Allah daga sharrinsa kada mutum ya ce na fi ƙarfin amin asiri la an gane kawai ka dogara ga Allah ka ci gaba da roƙon Allah duk wanda Allah ya kare shi kenan wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah fa ya isa masa amma irin ni na fi ƙarfin asiri ba wanda ya fi ƙarfin asiri shugaban talikai gaba ɗaya an mai asiri to kai waye ashe kai ma ana iya ma amma kullum ka ringa azkar kana karanta ainihin ayoyi da kuma zikirori na neman tsari ka roƙi Allah ya kare ka daga ainihin shedanu da mutanensu eh ai magana iblis ne da rundunar sa ai na'am muhalli ana magana iblis da rundunar iblis ko hmm. su wane ne sihiri da da ake amfani ba da aljannu bane na'am ana amfani da aljannu iblisai su ne mutanen shedan kenan duk wani abu na sihiri sihiri na da alaka da shedan an fahimta? na'am an kai? na'am lokaci ya ƙare? lokaci ya yi ne? eh tsoron minti kadan ne tsoron minti goma to a ƙare sama na Eh, hadari ya gani hadari ya ya saboda mutane ya hadari ana ta ya to insha Allah sai mu tsaya nan insha Allah to subhanaka allahumma wa bihamdika tambaya ko a duka ce hadari kuma me tambaya kuma ina koyi hadari za a tambaya kuma ai ai magana magana tambaya kuma ya kare tunda koyi hadari to kuma wai za a zagaya neman taimako amma ba da hadari